a ladabi na tara ko da kamin makaranta ladabi na tara mala ya dan ja hankali na akan tambayar da wata daga cikin ɗalibai ta yi na ba da amsa akan cewa azumin litinin ba sai ka kwana da niyya ba to cikin karatun da mun kawo can baya an nuna yana daga cikin azumma wanda an ka ayyana ko shi kuma saumul mu'ayyan akwai malaman da yawa da sun tafi kan cewa ana kwana da niyya kafin a yi shi an gane ku sannan na biyu kalma arrafasu na fassara ta da cewa jima'i ko to ana magana akan ba jima'i ɗaya ba duk wani abu wanda zai motsa sha'awa an gane ko duk wani abu wanda zai motsa sha'awa ba sai yin jima'in kaɗai ba yin maganganun da za su motsa sha'awa ma shi ma a rafatun ne saboda haka su ma ba a yi Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon kiyayewa ladabi na tara daga cikin ladubban azumi kasratu tilawatil qur'an yawan karatun alqur'ani ana son mutum yawaita karatun alqur'ani fi ramadan a cikin ramadan qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan wanda wannan da a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani saboda haka ƙur'ani dama kamar yadda malaman ulumul ƙur'ani suke cewa lil tanzila ne ko ƙur'ani yana da sauka guda biyu na harko akwai saukar da shi da aka yi wato daga daga daga wurin Allah subhanahu wata'ala zuwa sama ta farko ta duniya sannan daga can kuma aka dinga saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan saukar ta gaba ɗaya wadda aka yi masa an saukar da shi ne a cikin watan Ramadan jama'a an fahimta ko sannan saukarwar da aka yi masa daga saman duniya ta farko zuwa ga manzo Allah shi kuma an dinga dogo shi kiri kiri aya aya sura sura gurgudan bukata gurgudan abin da ya taso jama'a an fahimci wannan saboda haka a takaice dai Qur'ani jumlatan an saukar da shi a cikin watan Ramadan hudan linnasi sannan shi qur'ani nan shari'a ne ga ga mutane wa bayyinatin min huda sannan bayani ne na shiriyar. an fahimci wannan ko duk wani abu wanda yake shari'a ga 'ya'yan adamu Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani ne a cikin Alƙur'ani. sai dai ilimin ka ne bai kai ba shi yasa Allah yake cewa ma farrasna fil kitabi min shay ba mu bar wani abu ba wato ba sai mun shigar da shi a cikin wannan min wannan littafi da haka ko wani irin ilimi ko wata irin mas'ala da ka sani akwai ta a cikin alkurani sai dai ilimin ka in bai gano ba ko ilimin ku in bai gano ba sanin ku bai kai gare ta ba faman shahida minkum shahara wanda duk ya shaidi wannan wata na ramadan daga cikin ku rayuwarsa ta kai wannan watan ba wai sai ya gani da ido ne ba an gane ko a wanda rayuwarsa ta shaidi watan ramadan ma'ana ta halarci watan ramadan fal ya sun ya azumci wannan watan wa man kana maridan wanda ya kasance kuma mara lafiya lokacin da watan ramadan ya zo yana cikin halin rashin lafiya au ala safarin ko kuma watan ya same shi akan tafiya yana kan tafiya an gane ko da ake nufi anan shine ya zamanta ko da lokacin azumin ya kama kana wurin tafiya ba wai kana gida zaman ninka ba kun fahimce ni misali yanzu ƙila zan yi tafiya gobe zuwa kaduna kuma ga shi gobe ana azumi to ban zaman ni na gida sai gari ya waye sannan in ce in ci abinci in kama hanya in tafi ba haka ake nufi ba alal aƙalli idan har ina son kada in yi azumi gobe to ya zamanto na fita da wuri kafin min kafin lokacin azumin na ya riske ni jama'a an fahimci wannan ko? shine ma'ana au ala safari dan da yawa mutane suna yin wannan kuskuren mutum ya waye gari haka eh sai a canya abinci ne sannan ya ce kama hanya ba haka ake nufi ba to tun da kana kana bisa a a faɗi wadda ke ce tun da kana bisa Mm. Mm. ka ci abinci iya mana ya halatta ka ci abincinka daga gida ka kama hanya amma wannan lokaci lokaci sai lokacin da zaka hita sannan zaka ci abinci hmm? gaskiya zance mafi inganci shine wato lokacin nan hisame ka kana kan hanya ba ka zauna gida sai ka ci abincinka ba sannan ka ce bai hanya za ka yi shi ya fi dacewa kamar jima'a ce misali shi ma akwai kuskuren da mutane muke yi sai mutum ya bari sai lokacin jima'a ya yi sannan sai ya ce barin gida zai ya kama hanya shi matsayi ne mata fita fa gari ba a yin haka an fahimce ni ko alal kalle ya zamanta ko da lokacin nan zai yi kana cikin me cikin halin aikin Allah ya ganar da mu awala safarin ko ya kasance yana azumin ya same ka ko wata ya same ka kana akan tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar to ka kididdige abinda ka ci lokacin da baka yi azumi ba sai ka ramka shi a cikin wasu kwanaki na daban bayan wucewar me bayan wucewar watan yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin wahala da tsanani gare ku shi yasa addinin musulunci babu tsananta babu wahalar suwa walitukmilul iddata kuma domin ku cika kididdiga wato ta kwanakin wannan watan Allah sannan ku girmama Allah alama hadakum akan abinda Allah ya shirye da ku wala allakum tashkuruna kuma yin haka din sai zan ya sakon zan masu godiya gawa ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko to kun ga muhallu shahid nan cewa an saukar da alqur'ani a cikin wani wata wata ramadan saboda ta shi yasa ake son mutum ya yawaita karatun qur'ani a cikin me a cikin watan ramadan ana son mutum ya yawaita karatun qur'ani za ka ga wasu wasu Allah ya musu arzikin da ba sauka guda ba za ka ga wani yayi biyu uku ma kafin watan ramadan ya yi ya kare amma wani ramadan ya shigo ya kare bai sauke ko su to Allah ya sauka eh to mm mm malama zainab ta ce misali tana ba da misali ne tambaya take kuma na san wai ba tana yin tambayin da ya danganta ba don mutane su fahimta an fahimce ni ko cewa ni din nan matsalan yanzu hizo ashirin su ni iya hizo ashirin na san ina iya karanta su lafiya lau to na san ƙur'ani dukansa gaba ɗaya hizifi sittin ne to ishirin ɗin gada na iya sai ni karanta su so uku to ina zama daidai da wanda ya sauke alƙur'ani ladakku guda malama Na ladakku guda kun san dalili duk hizbin nan da ka gani na alkur'ani yawan su guda babu wanda ya wani yawa babu wanda ya wani yawa dukkan yawan su guda an gane ko sannan na biyu ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya karanta suratul ikhlas sai aka ce ta'dilu sulusul qur'an tana daidai da ɗaya bisa uku na mi na alqur'ani malamai suka ce a ba wai ana nihin in ka karanta ta tana da lada wanda ya karanta wani obatiri na guda a'a tana magana akan cewa ƙur'ani dama abu uku ne yake karantarwa tauhidi ibada da mu'amala to ita kuma ta ɗauki kaso na ni na tauhidi saboda haka ta ɗauki kashi ɗaya bisa ni bisa uku da na an ka karanta sai a ce ta'adilu sulusal qur'an wasu suka ce a'a ai da manzo Allah ya faɗa kuma zahirin hadisi cewa an kai tana daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani don haka in ka karanta ta kana da lada wanda ya karanta ɗaya bisa uku na alƙur'ani amma gaskiya zan ce zance shi ne waccan magana ta farko cewa sura tana magana ne akan tauhidi ɗaya da bisa uku na abubuwan da ƙur'ani ya yi magana a kansu jama'a an fahimce ni don haka in misali a ce wannan sura suratul ikhlas ita ɗaya ke iya ko kuma shahin nan da قل أعوذ da قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس shi kadai yake iya misali ko to sai ki rike shahin nan ki ta maimaita shi ki diba duka shahukan Qur'ani shahi nawa ne na jin 100 da wani abu ko sai ki dibi adadin yawan shahuhukan nan sai ki karanta wannan shahin in ki haka nan kina daidai da wanda ya karanta Qur'ani an fahimce ni sannan idan ke dibi shahin Qur'ani gaba ɗaya duka abinda a ciki ne tsara goma sha biyar ta ku diba da ke ku gani za ki ga layi goma sha biyar ne wani feji layi goma sha biyar na a ciki wani feji layi goma sha biyar na a ciki sai ki diba wannan fejin ki gani layi nawa a ciki ne sha biyar ne yadda wancan suke sha biyar don haka hizbin nan daidai suke wa alaikum salam yi mana malama hajjar suke cewa yanzu ke na 'yan mutum ya tsokan bakai ne kullum ya karanta hizo biyu to in ya kwan talatin yana ya sauke ƙur'ani eh ya karanta adadin yawan ƙur'ani ba za a ce ya sauke ƙur'ani ba don bai karanto daga bakar hannatu ba nan in na fahimci tambayar malama tana magana a akan yawan bi lada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya karanta alqur'ani yana daga kowane harafi ya karanta yana da hasana guda nawa guda goma ya ce ba wai ina nihin ka ce alif lamin ba a'a ce alfun harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne to adad na huruf din su ne nake magana adadin ladar da wancan zai samu ita adadin ladar zami za ka samu jama'a an fahimci wannan Allah ya gane da saboda haka ko ma yaya ne dai ana son mutum ya yawaita karanta alkurani sannan ka karanta inda ka sani nan za ka samu lada Yan ka karanta inda baka iya baka yi ɓannaha don haka idan ya zamanto hizo ɗaya Allah ya hore maka sai kai ta maimaita shi mana kai ta maimaita shi kai ta karanta shi an fahimce ni ko kahi wanda adda hizo talatin ko adda hizo sittin ɗin amma ya gaza karanta ko guda kai mai gudan da ka karanta kahi an fahimce ni ko Allah ya ganar da mu wa fi sahihaini an ibn Abbas ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga da Abbas Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da aikin sa kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah ya kasance shine mafi kyauta a cikin mutane wa kana ajwadu ma yakun ya kasance lokacin da yafi yawan yin kyauta fi ramadan a cikin watan ramadan hina alqahu jibril lokacin da jibril yake haduwa da shi wa kana alqahu fi kulli laylatin jibril ya kasance yana haduwa da shi a kowane dare min ramadan na wata ramadan fa yudarisu alquran yayi mudarasa alquran wato yayi bita alqurani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair manzo Allah shine fi yin kyauta da alkhairi min rihil mursala fiye da iska wadda take busa wadda anka turo yadda iska in ta zo tana ba kowa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kun ga muhallin shahid anan shine ana son mutum ya dinga karanta alkur'ani a cikin a cikin watan ramadan dan ga manzon Allah ana mai bita qur'ani a cikin watan ramadan shi yasa haga in lokacin watan ramadan yayi kasashen musulmai ko ina sai haga ana karanta alkur'ani ana fassara alkur'ani wurare da dama ana zazzauna ana yin tafsir ina ganin nan makarantar ma tana daya daga cikin wuraren da ake yi me ake yin tafsir duk wannan mudarasa ce ta ni ta alkur'ani karantar da alkur'ani da kokarin sanin me ma'anoninsa rawar turmizi turmizi ma ya rawaito hadisi wa qala hasanun sahihun kuma ya ce hadisin nan kyaukyawa ne ingantacce ne an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dada abdullahi dan mas'ud qala abdullahi dan mas'ud ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi guda daya daga cikin littafin Allah wato daga alqur'ani falahu bihi hasanatun yana da hasana ga wannan yana da hasana guda ga wannan harafin da ya karanta wal hasanatu bi ashari amsalha ita kuma hasana guda gara ɓasa ta sakan taho da irin ta guda nawa guda goma saboda haka ko wani harafi guda kenan sai ya zamanta kana da hasana nawa eh a'a ba goma ba sha daidai wal hasanatu bi ashari amsalha ga tawagga da ka samu kuma an samu ashari amsalha nawa kenan sun zama sha dai an gane ko manzo Allah ya ce la aqulu alif lam min harfun ba wai ina nihin sai ka ce alif lam mim sannan ka karanta harafi guda ba walakin alifun harfu yace sai dai in ka ce alif harafi ne wallamu harfun lamun ma harafi ne walmimu harfun shi ma mimun harafi ne ya jama'a akwai littafin da ya ƙurani alkhairi da Allah faɗa ne eh 33 eh zai zama hasana talatin da uku kenan to ya jama'a tambaya a nan shin da Allah duk duniyar ga wani littafi na za ka karanta wanda za ka karanta shi za ka samu lada irin wannan to amma kuma duk da haka nan shi ya safi haka shekar sai ya tare sai ya hana ma karanta kana harawa sai ka je don ka san hararwa sai kwana saboda bai son ka samu mi ba son ka samu alheri babu wani littafi duniya wanda za ka karanta ka samu ladi da kake samu ga alkurani yanzu mu ɗauka bismillahir rahmanir rahim a aya ce a cikin alkurani ko harafi nawa a cikinta harafi nawa a cikin basmala bismillahir rahmanir rahim sha tara ne harafi goma sha tara a cikinta to idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kun ga kowane harafi ta yi an baka hasana guda hasana nawa gare ka ka kana da hasana goma sha tara to ga ashiru amsaliha ashiru amsaliha na ta nawa za su kama Dari da tis'in dari da tis'in ga sha tara nawa dari biyu da tara cewa bismillahir rahmanir rahim to da Allah ko wada mana littafi na zaka samu wani amma hoshe dan bai bari bai bari الله كاد يمد جسنا شيدا وعليكم السلام ايه وانا يتمكى يتمكى Eh. Eh. Hmm. Hmm. yanzu ka da saukewa wai abin da malama ga tambaya mutum ne yana son ya sauke alkur'ani a cikin watan ramadan ya yo gangara ya yo karatu amma kuma ga lokaci ya ƙule. sai wani ya ce to bari shi amsan mai ya kama mai ko shi ya taro can shi kuma ya tara nan sai a yi mai sai a yi su wai wai abin da kike tambaya kafkat wai lada cikakka zai samu koko <laughs> to tambaya ga ban san yi mata shishigi amma ga fahimta ta abinda na fahimta na tsari zan ba malam dama sai ya magana ni abin da na fahimta ai ba aikin ki bane ke kadai an fahimce ni ko lalle akwai lada ta saukan me sauka alqur'ani amma ai ba ke ki saukan ba sannan ba sharadi ne cewa wai lalle tilas dole sai cikin sai cikin wata Ramadan ake sauke alqur'ani ba me yasa ba za ki ci gaba da karatun ki ba in ma har lokacin ya wuce Ramadan sai ki ci gaba da yi ba laifi bane amma in wani ya karanta nan zuwa nan ke ke karanta nan zuwa nan kuka sauke alkur'ani ya halatta to ni a tawa fahimta lada ko biyu adda kowa yana da lada gwargwada abin da ya yi ya karanta a fahimta ta to mala ya ce shi ma ita fahimta ta an fahimce ni ko amma ku sani ba sharaɗi ne cewa wai lalle lalle sai saukar da an kai cikin watan ramadana ake baka lada ba an fahimce ni ko ba sharadi ba ne sannan ba a ce lalle in ka fara a karatu alkurani kana son ka sauke a cikin watan ramadana lokaci ya kule ma ba a dole sai ka nemi wani ya taimaka a cikin ba ce tilas ne dole sai ka yi haka nan ba ni dai ban ga wannan nasi ba ban sani wakila ko malaya ya leko shi babu shi dan haka eh ba haramun sun ka aikata ba bukatar su dai a sauke ƙur'ani ko eh, Eh. eh kana da ladan niyya kana da ladan abin da kai eh, amma ni ba zan ce kana da ladan ka sauke qur'ani wadan ba kai ka sauke shi kai ɗaya ba amma kana da ladan gurgudon abin da kai mi ka karanta Allah ya ganar da mu ladabi na goma addu'a ko